أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هو منا تيا كمرنا da sake haɗuwa tare da mu a cikin wannan darosa masu tarin albarka wanda muke karatun aƙida kyakkyawa wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ita kuma yake nufi mu samu dacewa da aikata ta a wannan duniya ɗin don mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin kuma da ranar lahira muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi kyakkyawar dacewa a cikin wannan darosa namu kamar yadda muka sani muna cikin bayani kan wasu daga cikin maganganu masu tarin albarka dangane da abin da ya shahi mutuwa wadda ta waje ba ga dukkan halittu wanda Allah subhanahu wata'ala yi mun sani cewa mutuwa wata hakika ce wadda ɗan adam ba zai iya tsere mata ba saboda haka nan kenan kusan ma mai son ya sani lazim ne ya kasance yana bin irin wannan darussa don ya san hakikanin mutuwa ya san kuma hakikanin ranar lahira wadda ke jiran shi shi yasa a yau bahasin da za mu hara ciki shi shine dangane da abin da ya shahi su wane ne suke karɓar ruhin mutane su wane ne mu sani a cikin alƙur'ani muna da wannan amsa ɗin a cikin alƙur'ani muna gane su wane ne ke karɓar ruhin halittu musamman na mutane mu sani su uku ne farko akwai Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda kai tsaye yana ɗauka yana ɗaukar rai ba tare da ya sa wani ba kamar da nake cewa Allahu ya tawaffa al'anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi ne mai karɓa yana karɓan rai daga masu rayuka lokacin da suke mutuwa sannan wanda bata lokacin ta bai ba zai barta ta zanke kwana ba su shinhidarta wannan kenan mun gane na farko wanda ke karɓar rai sai na biyu Allah yana iya umarni wanda daga cikin mala'iku su yi Mala'ika Azra'il kenan bayan Allah muna gane Allah kuma yana umarnin wa mala'ika Azra'il kamar inda Allah subhanahu ala ke cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka gaya musu Allah yana karɓar ransu ne ta hanyar wa ta hanyar mala'ika kenan mala'ika Isra'il shi ke karɓar rayukan mutane a wanda lokacin in Allah ya bashi iko wanda Allah subhanahu ya wakilta shi akan wannan aiki din sannan sai na uku shi mala'ika azra'ilin kuma yana iya ɗaukar ya aiki wasu kamar da wannan misali misali mun san shi a cikin mutane ma wani lokacin kai ne kake da misali kamfani kana iya kai da kanka zo kai aiki kana aiki kuma kana iya ka sa mutane ka sa wani yayi kuma shi ma kana iya bashi izini ya ɗauki wasu ya sa su su ma su yi ko cikin kasuwanci wanda mutane sun san irin wannan to a bangaren mutuwa kamar shigancin irin wannan ne Allah subhanahu wataala in ma da kanshi ko ya umarni mala'ika Azra'il ko kuma shi kan kanshi mala'ika Azra'il ya umarni mala'iku kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina tatawaffahumul mala'ikatu alladhina tatawaffahumul mala'ikatu kun ga anan wurin suwaye suke kashe mutane su waye suke amshi rayukan mutane mala'iku tatawaffahumul mala'ikatu bayan mun gane wannan kenan mun san cewa su waye za su karɓar rayukanmu imma Allah imma mala'ika Azra'il imma mala'iku wanda suke wakiltar mala'ika Azra'il to a yanzu abin da za mu sani karɓan mutuwa a wani su waɗannan ɗin yaya yake mu sani wata rana yana da sauƙi ga wasu kenan ga wasu yana da sauƙi sannan ga wasu yana da tsanani yana da tsanani ba na wasa ba kenan Allah subhanahu ta’ala da Azra'il da mala'iku suna karɓar ran wasu daga cikin mutane cikin sauƙi ba ma cikin sauƙi kaɗai ba tare da karramawa da girmamawa da tausayawa haka suke karɓar rayukan wasu amma wasu kuma fa suna hiskin su ne da ƙarfi da tsanantawa da wulaƙantawa kamar yadda za mu kawo misalin ayoyi wanda suka yi magana kan wannan na farko misalin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓar rayukansu cikin sauƙi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya mai daɗi mai daɗin shi musamman ga masu ayyuka na ƙwarai za su dace da haka Allah yana cewa waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu tare da sauƙaƙawa da tausayawa da girmamawa cikin sauƙi da kyau me suke ce musu mala'ikun suna ce mu wannan mutanen salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku sannan shi kenan a'a udkhulul jannata ku shiga aljannan nan wadda sakamakon aikin da kuka yi kuka dace da wannan Amman ku zo mu ji su kuma waɗanda ake karɓar rayukansu kamar yadda muka ce da tsanantawa da wulaƙantawa walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul mala'ikatu menene yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al-hariq subhanallah subhanallah Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan aya ɗin ashe baka gani ba baka gani ba mala'iku lokacin da suke karɓar rayukan waɗannan mutanen idan suka zo karɓar rayukansu ya suke yi ya daribu na wujuwa suna bugun huskokinsu wa adibara suna bugun bayansu kaga ina karrama wannan ciki babu magana mai daɗi sai ma bugu sannan kuma ce mutu kuɗanɗana azaba mai daɗi ɗana ta kuɗanɗana kaga a nan wurin ɗan uwana za ka tambaye kanka to su wane ne suke ake ma karramawa da girmamawa lokacin amsar ransu me suka yi ne ka tambayi kanka mana ba ka san haka nan ashe ba mun karanta cewa muna jin tsoron mutuwa ba to ba musan yi mutuwa irin ta waɗannan wadda babu tsoro sai ma daɗi sai ma a ce maka bismillah ga gidan aljanna nan wanda shine sakamakon ka gidan daɗi da hutawa wanda mutum daman ya kasance a wannan duniya yana ta wahala don samun wurin hutu alhali bai iya samun hutun duk kuɗin da ya tara da arzikin da ya tara sai gani ma suna ƙara zama mushi bala'i saboda shi ya yi tsammanin ai saboda bai da kuɗi ne da ya yi kuɗi shi na hutu ya samu sai yayi kuɗi sai gaba haka nan ne. kullum matsala iri iri ga tana tana zo mishi amma yau ga wani gida wanda an gaya mashi cewa wannan gidan idan kai aikin kwarai zaka shiga cikin shi cikin shi hutu ne babu wani aiki kuma babu wahala babu matsaloli da jarrabawa babu amma kuma kana gani bai damu ba to dan uwana in dai har kana son kai mutuwa irin ta waɗannan wanda za a ce musu salamun alaikum tare da tausayawa ake amsar ransu kuma ana ce musu salamun alaikum sannan a ce musu udkhulul jannata ka shiga gidan aljanna ga yanin sakamakon aikin da kuka yi ba ka san haka nan kenan ka yi san ka zama cikin waɗanda ana karɓar ransu ana hizge shi ne tare da bugun huskokinsu da bugun bayansu shi yasa kake samun wasu daga cikin halittu wa iyadu billah bayan karɓar su za ka same shi har bayan gida suke yi ba abin da ba za su yi ba su yi amai su yi abin da duka ke tsantsani saboda mi saboda cikin jikinsu babu komai sai haram jikin su babu abin da suka aikata sai saɓo shi yasa Allah bai da wani karramawa gare su bai wani girmamawa ya yi musu magana ya sha ya gaya musu kar ku yi kaza ku yi kaza abin ba su damu ba kai kusan ma sai suka nisanci masu gaya musu gaskiya ba su san su ji ana musu wa'azi ba su san su ji karatun qur'ani ba su san su ji an ce Allah ya ce akwai wasu mutane wanda ma al'asaf matasa wanda matasa bai kamata a ce suna jin tsoron suna jin tsoron a yi musu zancen Allah ba su ana musu zancen Allah amma wai su ne za gani su ne suke irin wannan aiki su ne ba su shi ana musu zancen Allah bai kamata ba a ce haka nan matashi an so a samu matashi ya yi kowa jin tsoron Allah sai gani in kana hira da matashi da ka ɗauko mai zancen mutuwa dama wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ba su su shi sannan kuma kamar ka ce masa kuma ai Allah ya ce ai dama Allah ya ce ka su ceto ya bata komi su a wurin ka bata komi iko Allah Abun mamaki Allah gashi ya yi halitta wanda ba su su an ce wai ubangijin nan nasa wanda ya halitta su gashi ya ce kaza ba su shi haka amma in ka shekara kawo masu zancen wasu mutane sun ce kaza sun ce kaza ana ta ban dariya ana ana kuwa ana ihu sai yi sun haka nan ashe kuna son ku yi irin mutuwa irin ta wa'annan kuma za su ce baka ba mu so mu muna san mu yi mutuwa mai daɗi to dani ba za ka shi tsoron Allah ba Ku san kenan wajibi ne mutane sa an kar san me suke yi wannan a takaice kenan dangane da abin da ya shahi sauƙi na wasu wanda suke samu cikin mutuwa wasu kuma tsanani wanda suke samu a cikin mutuwarsu mun shi Allah subhanahu wataala mu yi gaya mu a cikin wannan al'amari sai zancen tuba lokacin mutuwa wannan shi kuma shi ma matalab ne na bakwai wanda muke son mu kawo dangane da abin da ya shahi tuba na'am mu jima muna sabo muna kuskure wanda inda mun ci gaba da wannan kuskuren za mu yi mutuwa ta irin waɗannan wanda ake hizgararsu tare da bukunsu ta ko'ina jikinsu za mu zamuto daga cikin irinsu amma Allah ya ba mu dama ta mutu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama ta mutu amma kafin mutuwa kafin mu rasa dubara saboda in muka rasa dabara wannan lokacin kuma mutuwa ba tuba bai mu wani amfani shi ma tuba a wannan lokacin bai mu amfani mun gani fir'aun ya yi ta sabo amma bai tashi tuba ba sai da ya ga cewa babu nan babu nan to irin wannan mutuwa Allah subhanahu wata'ala bai santa har shi ya samu Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin alƙur'ani a cikin suratul nisa yana cewa walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati laysat at-taubatu tuba bai zamanto ba kenan ba a karban shi lil ladina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata sabo abubuwan da ba su da kyau wannan tuba a wurinsu Allah subhanahu wataala ya ce ya nisa san ba za a karɓa ba saboda mi saboda sai da lokaci ya ƙware musu sannan za ce sun tuba Allah kun bai san irin wannan hatta idan hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'an har sai lokacin mutuwa ta zo mashi, ya riga mutuwa lalle yanzu ɗari bisa ɗari mutuwa zaye sai ya ce Allah na tuba Allah na tuba inni tubtu al'an walal ya yamutuna wa hum kuffar shi yasa mutuwa ba tabbata gaban waɗanda suke mutuwa suna kafirai suna cikin kafircin su kuma ce sun tuba ba yiwa bai karba irin wannan tuba ɗin lokacin mutuwa bai karba irin haka kenan tun yanzu tun shi yasa ake cewa ka tuba tun kayan ka tsuwa kana sarmayinka kana jin ƙarhinka ka tuba tun kana lahiya lau ba sai ka shiga cikin rashin lahiya ba ka tuba tun kana da kuɗin yin saɓo ba sai ka rasa su ba ka tuba tun kana da ƙarfin yin saɓo na zina ba sai ka rasa ka ba wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake so da mu za mu dakata anan sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin